cewa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Kamaru, kuma yau za mu tashi ne a inda 'yar jarida, kuma wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru, Maimuna Sado, za ta amsa tambayar da aka yi mata cewa ina ƙungiyoyin mata ke samun kuɗi wajen gudanar da ayyukansu. Bari miƙa ku ga Maimuna. su ya su suke hada kudadensu ba sa samun gudunmawa daga waje ba sa samun kudin daga waje su ya su suke bakin ƙoƙarinsu wajen wato kyautata wa junansu da taimakawa domin akwai wata yarinya daga ciki 'yar makarantar malama rukayya wacce na tuntuɓe ta dangane da wannan batun da muka yi magana a kai da take yi mini bayanin cewa a yayin da ta kira nan mutane domin a yi kokari a tafi akwai wasu sun da suke tambayan cewa me za su samu a ciki akwai waɗanda kuma suka fahimce su kuma su ma idan aka ce a kawo kaman ko jaka biyu suna iya su kato jaka biyu suke har haɗawa kamar idan aka samu ce akwai su matan da ko abinci babu to sai ka gani sun yi kokari sun sayi kamar buhun shinkafa an saya mata da mai ta yadda za ta iya ta fara kokari da shi da wato marayun da take tattare da su to ke yanzu shiga cewa hausa suna cewa yalo baya runguman yalo ko sai dai rungume nufa faɗi ko to ba shiga cewar idan dai har su ya su bane abin ba zai yi ba wani katakusa za abin bai je ko ina ba eh to a gaskiya dai yanayin da muka hira da wannan yarinyar ita yar makarantar eh, malama rukayya maganar da ta yi mini ta ce idan suka je suka tuntubi manya ko na ce maza akwai waɗanda ba sa ba su haɗin kai saboda haɗin kai wato ta ɓangaren taimakawa 'yan nan marayun domin sai a gani kamar cewa aljihunsu za su zuba kuɗin to ya kamata a ce yayin da mutum ya kawo koken shi ba wai za a bar shi ba ne a yi masa wani tunani daban sai na ce abin da za a yi sai a ce to za mu zo mu gani yanayin da kuke yi in ya so su cewa to lokacin da kuke wannan taro ku tuntuɓe mu ko kuma ku gayyace mu za mu zo wajen wannan taron yayin da ko kuma kuka haɗa wannan abun ku tuntuɓe mu zo mu ga yanayin da kuke raba kayayyakin wannan za su ga cewa a'a abin na da tasiri kuma yanayin da suke gudanar da abubuwansu za su ga cewa ba ƙarya suke yi ba da gaske su to wa'annan mazan da za su yi ƙoƙari su kansu su shiga cikin ƙungiyoyin matan ba wai su je suna zama da su ba amma su dinga bibiyan al'amuran da waɗannan matan suke yi tun da yake ga yanar gizo-gizo da sauransu yawa shi yasa a kodayaushe muke kira cewa ko da mutum ya kasance a nan ƙasar kamaru ko da a wajen ƙasar kamaru ne har idan waɗannan ƙungiyoyin da suke buƙatan tallafi idan akwai wani wanda zai iya tallafa waɗannan ƙungiyoyi na mata waɗanda suke dafa wa marayu to wato sai mu ce muna yi musu maraba da zuwa ga wato tallafin da za su kawo. To madalla a malama mai salu a mun gode ko? Alhaji Auwal Garba mu da wannan lokaci mai albarka. Mana ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka ni ne Alhaji Abubakar Adamu wanda mazaunin Duwala a nan jamhuriyar Kamaru a halin yanzu. Alhaji Abubakar Adamu kaji maganganun da mata suka yi ta koyar mu ko? wanda muke zamantakewa da su ga bangaren maza cewar maza ne kan uwar gami na irin matsaloli da suke gudana musamman idan ma kasan maza sun fi mata mutuwa ko eh <laughs> to yawa kuma akan bar su da jibgin yaya to yanzu kai hakan ne maza ne masu matsalolin ko kuma dangin maza ne masu wannan matsalolin na rashin taimakawa ko kuma matan ne suke samun sabani tsakaninsu da da iyayen maza din to alhamdulillahi awal wannan al'amari yana da fuska biyu duk wanda Allah ya mashi rasuwa to aka bar ya bar 'ya'ya marayu kar ma irin kanana wanda hausawa ke cewa takamako ka ana ihu babansu ya rasu ya mutu su kuma suna mun ba za su makaranta ba to kaga wa'annan ba su san ma me duniya yake ciki ba to saboda haka abun yana da fuska biyu fuska na farko kaga ko a rayuwar yara ko da mahaifi na raye to uwa ita ce jigo ma'ana yaro yana iya magana da mahaifiyin shi so ashirin sannan ya yi magana da mahaifin shi so ɗaya ko so biyu kuma ita uwa ita ta san halin da di yaron yake ciki sai in ta ga dama sannan baban ya fahimci wani abu to amma mai tarbiyya ga mace baya yiwuwa kai tsaye saboda ba don komai ba yaro ana bukatan wanda in yi magana daga nesa zai tsorace shi to wannan kuma bayi da nasaba da kowa sai namiji ko da ba mahaifin shi bane saboda ita mace Allah ya sa mata soyayya a kan ɗa da kwarjini wanda ya na iya kasancewa ya kila ya sauka layin da ake so ya bi ma da daɗewa ko da mahaifin na raye to ba lallai ya sani ba amma ita uwan ya sauka layi na kwana biyu ta sani to watakila in ta faɗan ma baban saboda soyayyan ɗa da uwa za a buge shi to sai ta shuru sai abin ya yi nisan da ma watakila aka yi rashin sa'a ba zai gyaru ba sa'annan sai ka ji ta ce a tun lokaci kaza ta san da kaza ta san da kaza misalin da nake son baka akwai wanda na taba gani ana ruwa da daddare suka je suka fasa shagon mai sai da kaya suka kwashe shaddoci cike da shago amma da aka zo babu cigiyan da ba a yi ba suna tsaye a ciki kowa na cewa a'a shi bai gani ba sai shi mai wannan shagon sai je kira kakan shi kakan shi yana zuwa sai addu'a ya ce karka damu koma gidan Allah da za a ga wannan kayan ba zai bace ba to ɗaya daga cikin ɓarawon ana tsaye ana Allah ya tona asirin wanda suka ɗauka yana amin ma'ana ya ɗauka allah na wasa ne ana kan haka kawai sai motan polis suka shawo kwana suna zuwa wurin a cikin jama'a shi kaɗai sai fita da gudu sai ake tunanin waye wance fita da gudu sai aka ce ai wane ne sai aka bi shi to ko da aka bi shi aka kamo shi aka rike shi aka tafi kofar ɗakin shi saboda yawan kayan ga kofar ɗakin ma ɗakin ya kirfuwa ga kayan ana gani ta waje amma ita maman shi duk ta ga wannan abu amma duk maganar nan da ake bisa ta faɗa ba sai da aka kawo shi kako inda baban shi ne ya ga wannan to sanda aka zo aka wannan taron zai ce ku tsaya akwai wani matsala wanda na gani abin da kai ɗaya ne ka kina ka duniya ta so shi ka so naka kuma duniya ta kishi saboda haka ga halin da ake ciki wannan abu ɗana ne a haɗu a rufa ma juna asiri ga inda kayan yake amma ana kama shi uwan a take ina faɗa maka su manta uku kuma ta ga kayan kuma duk cigiyar nan da ake bata iya faɗa ba to alhamdulillah kaga wannan kaga ɓarayin uwa kenan to ɓarayin uba kuma ana samun akasi akasin da ake samu wani uban tun yana raye fa bai dami da yan uwan shi ba dangin shi ya sani dangin matan shi kai ya sani dangin shi sai mahaifiya da ya zama dole za ga ga kanin shi wani koyayensa uwa ɗaya uba ɗaya amma aka ce maka wannan kanin wane ne koyayen wane ne sai ka rika mamaki kuma watakila ga abin duniya shi din Allah ya hore mushi saboda haka bai san cin su ba bai san shan su ba bai san wani yanayi suke ciki ba a'a za a yi biki za a yi suna ba ruwan shi da su to a saboda haka wani in ba sun ga Allah ba sun duba zumunci shi fa ma fa in ya rasu ba ruwan su da yayin shi to saboda haka sai a bar ma barayin uwa ita kuma ta je ta wahala a karke za a ga wannan 'ya'yan an bar goma aka yi rashin sa'a sai ka ga shi da sun lalace saboda menene koda da komai na wadata na rayuwa babu mai tsawata musu ita kuma dalilin rashin tsawata wannan akan samu 'ya'ya sai su fisge a hannun mahaifiyan sai su je inda ba ta zata ba ko da tana biye da su sahu da kafa sai gan aka yi rashin nasara sanda za ta ankara sai ta tsince su suna shaye-shaye ko an koma dauke-dauken kayan wani ko kuma yau a dawa gida gobe a kidawa in ba a dawa ba nan ba ta san wani hali ake ciki ba menene ake aikatawa to kaga irin wannan yana da nasaba ko kuwa a wasu dangin uban an bar ma yaran kanana abin duniya wanda zai sa a yi kula da su na farko su harkan karatu da harkan ci da sha da iliminsu da sutura da komai sai ka ga aka yi rashin nasara an fada hannun wanda ba na Allah ba ko da yaran za su taso su girma su nemi waye ubansu me aka bar musu sai ga an tashi zero ba komai wannan dan uwan uban nasu ya zama hankaka ya mai da dan wani nashi ma'ana duk abin da aka bari ya cinye ya bar su ba komai ba karke in aka yi rashin sa'a ka ga da ubansu da shi uwa daya uba daya amma a je kotu a ta shari'a sakamakon 'ya'yan babu komai a hannunsu a karke tun da shari'a ba na Allah ba ne shari'a ne na duniya sai ga yayi nasara a kai saboda shi ke da kuɗin da zai ɗauki lauya shi ke da kuɗin da zai ba mai shari'a kuma kuɗin nawa ne ne a nawa innan yaran ne saboda ya ki Allah sai ya samu kanshi a wannan yanayi wanda yake ya zaɓi kunyan lahira da kunyan duniya ya zaɓi in an je gaban Allah zai biya su wannan kayan amma a duniya kam babu inda za su kai shi su karɓa to wannan yana taka rawa sosai a mahimmanci na zamantakewa da mata suke a halin yanzu to amma ba ka cewa gwamnati mana da nata raula taka ba irin wannan matsalolin da ake fuskanta musamman in ka dubi irin yadda ake akwai sarakunan da suke shugabannin al'umma ne akwai kuma kamar ciyamomi na local governments da sauransu da kuma gwamna duk ba za su iya yi taka rawar gani a to alhamdulillah malam awal ka san hausawa sun ce duk da ka ji babba na ma yaro fada to babban ya kama girman shi idan babban banza ne ko da yaro ya zo na abin da ba daidai ba sai kaji ya ce ku bashe ya dan cika sharayuwan shi duka kwana nawa ne shi ma dan kulicin shi ne kaga babban kawai kenan to saboda haka su kansu kamar yadda muka yi magana masu shari'a ai shari'a na Allah ne amma sai ya dauki wannan rigan sai ya ba wani bawan shi aro shine hukuma ta nada wane shine alkali ko ciyaman ne zai naɗa shi ko ko ƙarƙashin masarauta ne duka dai hukuma ne to saboda haka sai ka ga ya su ya su ma su kansu inda za su naɗa wannan din su ma ba su take gaskiya ba akwai yanayin cin hanci da karɓar yawa ba wani mai kima ba wani mai daraja a idan su sai wanda ya zo da abin duniya kuma ya ba su saboda haka shine mai girma idan wannan abin roban baki ne in ya zo da abin duniya ya bari sai a mashi kwaskwari ma koma fari idan fari ne kuma ya zo ci a'a yana so a maida mashi da shi launin shi baki ne sakamakon abin duniyan nan da ya zo ya basu su ma sai su dauke shi sai a ci a'a baki ne in ka ci a'a fari ne a ce alhaji wani zai ce baki ne har ka musunta kai waye baka waye baka dama ma kai magana a wurin to saboda haka ka ga halin da aka samu kai yanzu sakamakon mahukuntan namu su ma yawancin su ba duka ba wannan gurbata da lalacewa yana tare da su a inda suke na farko cin hanci da rashawa yana iya hana mutum aiwatar da duk abin da yake gaskiya ne ga gaskiyan zai aje ta sai ya koma ya dauki sarrai sarrai kuma Allah subhanahu wataala da kansa yayi bayani ya ce amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa to kaga wannan son zuciyan ashe Allah ya san matsayin shi ka ji har yayi magana akan shi ya ce wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji to kaga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji shine abin da ba naka ba kaga ba za ka ɗauka ka ce naka bane ba ka da ikon ka halasta haram ba kuma ka ikon ba ka da kuma ikon ka haramta halas saboda Allah da manzansa su kaɗai suke da wannan iko Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wannan abin halas ne koko haram ne koko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ya ce a kaza haram ne a kaza halas ne to saboda haka kaga idan mutum ya kasa gane wannan sai je ya dauki son zuciya to idan ya dauki son zuciyar nan ko menene Allah da kansa ya faɗi ga inda za a tsaya to amma a ƙarke kuma sai a wani wuri sai Allah ya ce wa amma mantaka wa amma man hafa <coughs> to kaga wanda ya bi na rayuwar duniyar nan sai Allah ya faɗi cewa ga makoman shiga inda zai shi to saboda haka yanzu sashin shari'a da kake gani a ga al'umma gaskiya sashi ne ya riga ya gurɓace wanda ko kana da gaskiya za a tambaye ka in ka da abin duniya kar ma ka je za ka bata ma kanka lokaci ne gara ka tafi ka nema wajen Allah ka bar ma Allah wancan wanda aka ci watakila in ya tausaya maka ya so kana raye ba sai ka mutu bai baka wani saboda yadda duniya ta samu kai mai haifar da haka duk inda ka zo al'umman mu na musulmai yanzu musuluncin yau da ake yi musuluncin kusan ya rage sai dai suna kawai amma a aikace za a ga a cikin kashi goma kashi biyu ne ake aiki da shi ko tara yanzu musulunci abin da ya rage yawanci za ga ake aiki da shi daga maganan aure sai gado nan ne kawai musulunci ke taka rawa a yanzu amma duk fannin da ka zo sai ka ga kawai gashi yana da rauni to saboda haka sai ka ga. yanzu a musulman da ya muke rayu a wannan doron ƙasa an aja alkur'ani da hadisi yawanci ana shari'a ne da wani abu da ake kira constitution constitution din nan kuma ba addinin kirista ba ne zalla ba addinin islama ba ne zalla a'a an duba zamantakewa ne na wancan musulmi wannan kirista wancan kuma bai da addini gaba daya to a ciki akwai lamarin mai addinin islama guda goma ya zo da shi mai addinin kirista ya zo da goma wanda kuma bai da addini ya zo da goma to saboda haka sai a duba sai a ɗauki na wannan biyar na wannan bakwai na wannan uku ko na wannan biyar biyar sai a haɗa shi ne ya haɗa wannan kundin tsarin mulki da ake tafiya da shi to saboda haka za a ga akan shi ake tafiya wannan maslaha ne kawai na rayuwa aka duba sai ga ma a wasu wuraren za ga namiji umma ya mutu to sai ga mahaifiyan shi ma ba ta da gado wanda kuma mu a musulunci ba haka bane Allah ya gaya mana tana da gado sai ga duk abin da ya bari daga matan shi ne sai 'ya'yan shi ko kuma a ce a a takarda gashi ya rubuta gaba daya a yayan nashi ya ba wa'annan kaza bai ba wancan ba to kaga tun da kanshi ma tun yana rayuwa ya haddasa harsuman da babu yadda za a yi ma ya mutu wasu daga cikin yayan nashi su ji kanshi ko addan Allah ya gafarta mushi zai wahala su yi saboda menene ya raba kansu tun yana rayuwa kuma yanzu mu maza muna da wannan matsala Da waɗannan bayanai na Malam Abubakar Adamu mazaunin Duwala a ƙasar Kamaru za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Sai Muhammad Awal Garba wanda ya haɗa mana shirin daga ƙasar Kamaru. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.